Daraktar ta bangaren kiwon lafiya ta kungiyar kiwon lafiya ta duniya, Dr. Mashidiso Moeti, ta fara ganawa da jami'ai na ma'aikatar kiwon lafiya na tarayyar Najeriya da waɗansu kusoshin gwamnati domin gabatar da fasali ko tsare-tsaren da kungiyar kiwon lafiya ta duniya za ta amfani da hikimominta wurin magance waɗansu manya da ƙananan cututtuka da ke barazana ga bil'adama. a wurin ganawar dai ita mai ziyarar wato dr moeti ta jinjina ga yadda najeriya ta tsara kudin ta akan sha'ani na kiwon lafiya tare da kuma fidowa da matakan da za ta yaƙi sauran cututtuka ganin irin nasarorin da aka samu wurin yaƙi da cutar nan ta polio da dai sauran cututtukan da majalisar ɗinkin duniya ta taimakawa najeriya gurin yaƙar su ga dai karin bayani akan wannan ziyarar da dr sani gwarzo ɗaya da cikin likitoci da ke ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayyar najeriya ya yi min a gaskiya wannan ziyara tana da muhimmanci mataki daban-daban ga najeriya da kuma ita kanta hukumar lafiya ta duniya na farko dai ga najeriya darajar wannan ziyarar shine ita wannan sabuwar daraka dr mueti bata jima da kama aiki ba kuma ta san irin kokarin da Najeriya take yi wajen haɓaka kiwon lafiya wannan nahiya ta mu ta Afirka kuma ta san cewa Najeriya na da muhimmanci duk abin da aka shawo kansa a Najeriya to tamkar an shawo kansa ne a Afirka shi yasa ta bawa Najeriya wannan muhimmanci mu kuma a bangaren mu muhimmancin ga Najeriya shine wannan nuna mahimmancin da ta yi ya ba mu dama mu ma mu shigar da irin bukatun da muke da su wanda za su zama alheri ga Najeriya. To kamar menene bukatun da Najeriya za ta gabatar wanda kuke ganin cewa kungiyar kiwon lafiya ta duniya za ta tallafa wa Najeriya domin ta fita cikin kangi na cututtukan da take fuskanta. Babban minista ya gabatar da kasida akan irin abubuwan da Najeriya take yi na kiwon lafiya da kuma irin abubuwan da ta ba wa muhimmanci. Da ta gama sauraron wannan ita kuma ta gaya wa Najeriya tace na farko dai ta yaba da irin kokarin da Najeriya take yi wajen yaki da polio da kawo ƙarshen sa a duniya a Najeriya da Afirka da duniya. Sannan ta wata kona abu da ta gani ma da take ta yaba Najeriya ta yi rawar gani shine irin yadda Najeriya ta yi budget ɗinta na lafiya na bana bayan ta yi shi a bainar jama'a kuma an yi shi da tuntubar juna sannan kuma aka yi shi a bayyane aka aka ma saka shi a intanet kowa zai iya ganin irin kokarin da Najeriya take yi sannan ta gabatar da data kuduri a matsayin ta sabuwar shugaba ta wannan nahiya ta mu ta Afirka ta gabatar da kudurin da take kira reform agenda na WHO Afro Africa wanda cike da bayanai daki daki menene ke tattare a cikin wannan kudurorin a ah, akwai sabon tsari ne yadda za a fito wa kara bunƙasa abin da muke kira human resource for health wato ma'aikatan lafiya da yadda za a bunƙasa quality na aikin su da yadda za a kawo ƙarshen cututtuka ta yaƙi da cututtuka ta hanyar allurorin rigakafi da yadda idan aka gama yaƙi da cutar polio to me za a fuskanta yaya za a yi da kayan aikin polio me za a gabatar da su me za a amfani da su wajen cimma buri. Dr. Sani ke kenan a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa murar Amurka a abuja najeriya